jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa da ku a wannan channel mai albarka ta alwahada a barkan tv channel youtube da muke kawo muku bayanai da suka shafi magungunan gargajiya ilimtarwa fadakarwa da ma nishaɗantarwa a shirye-shiryen da muka gabatar a baya muka sanya muku a wannan channel mai albarka mun kawo muku bayanin ayoyin alkur'ani mai girma da ake amfani da su wajen maganin wato maita sihiri da sharurruka da suke da alaka da jinnu da yadda za mu kara kawo kanmu daga waɗannan matsaloli wannan ya sa muka cewa ya dace a wannan bidiyo mu kawo muku bayani akan matakai da za mu ɗauka domin kare gidajenmu mahallan aikinmu da wuraren zamanmu daga jin maita da sahirci-sahirci a mun sani cewa dai tsafta da dukkan janibobin tsafta abu ne da yake da muhimmanci ko da a ce ya kasance mun kara kawo kanmu ko kuma a'a mun yi wani addu'a don samun lafiya daga wa'annan matsaloli da muka bayani na jinnu ko kuma na sihiri ko kuma abin da maita kasance mahallan da muke zama gidajenmu ko wurin aikinmu ko wurin sana'armu akwai waɗannan matsalolin kun ga akwai sauran matsala don haka sai muka ga cewa yana da muhimmanci a mai wani shiri na daban domin kawo muku bayani na yadda za mu tsabtace waɗannan wurare mu kori miyagun aljanu masu cutarwa mu kori duk abin da yake da alaƙa da hasada ko waita ko sihiri a wuraren zamanmu akwai matakai guda uku wanda za mu takaici da su a wannan shirin wanda ake bi domin koran aljani ko a wato magance matsaloli da suka shafi sihiri ko maita a mahallai ta yadda wurin wurin mu zai tsarkaku daga waɗannan matsaloli da bai dace ba a ce gidajenmu sun zama wurin kai komo ko kuma wurin zaman jinni bai dace ba a ce ofisoshinmu su zama haka ko kuma su zama wurin da idan an yi sihiri zai yi tasiri ko wurin da maita ko maye in ya zo zai yi tasiri a bai dace kasance haka don haka ne muka ɗauki waɗannan matakan da za mu ambata a cikin wannan bidiyo tabbas a za mu tsarkake waɗannan wurare daga waɗannan wato sharurrukan jinnu da maita da sauransu wasu matakai ne ake bin don tsarkake wuri a kori aljani a tsaftace shi daga jinnu ko maita ko kuma matsaloli da suke da alaka da waɗannan shine mataki na farko shine karatun alkur'ani lalle durin da ake karanta alkur'ani mala'iku rahama sukan sauko wannan wurin sannan allah kan sanya albarka a durin da ake karanta alkur'ani kuma akan tunkuɗa bala'o'i da masifu da sharruka a wuraren da ake karatun alkur'ani lalle mu mai da gidajenmu wurin karatun alkur'ani mai da mahallan wurin da za a karanta alkur'ani ko kuma sauraron alkur'ani ta yi mutum ya ci ai shi bai iya karatu alkur'ani ba na'am kana iya kunna kira'a a wayanka na salula ko ka kunna kira'a a rediyo ko a talabijin ka saurara sauraron karatun alkur'ani a wuri ko a muhalli yakan kori miyagun aljanu yakan karya sihiri yakan bata abin da shi da alaka da maita don haka marika karatun alkur'ani ko kuma marika sauraron karatun alkur'ani kar mu mai da gidajenmu wuri da za mu karka gayyato aljanu ko mahallan zamanmu wurin da za mu gayyato miyagun aljanu wurin da za mu rika gayyato shaidanu da rundunansa ta yaya za mu yi haka shine ta sanya waƙoƙi wato waƙoƙin banza zai zama wurin kai komo na shaidanu da jin masu cutarwa na haka ne yake da muhimmanci mu tsarkake waɗannan wuraren ta hanyar karatu alƙur'ani yayin ya gari za mu ga gidajen mu an kunna rediyoyi an kunna abubuwa na raye-raye da kaɗe-kaɗe to wannan kuma na ƙara gayyata ne aljannu ne sannan mai sihirin ya zo ya sihiri cikin sauƙi zai yi tasiri a kanmu haka kuma sauran shaidanun maita da sauransu sai mataki na biyu da ake bi domin koran aljani a gida ko a mahalli shine sa kiran sallah kiran sallah yana daga cikin abin da yake girgiza aljani yana daga cikin abin da yake koran aljani daga cikin dan adam sa za zamu ga malamai da suke rukiya idan sun zo rukiya suke farawa da kiran sallah saboda hakan yana sa zamu ga ana kiran sallah idan mutum ya kamu da jini in ana kiran sallah sai a ga yana girgiza aljanun ba sa son karatun qur'ani suna ihu saboda suna jin zafin wato kiran sallah da ake yi su ba sa son ambatan allah saboda haka kiran sallah yana daga cikin abin da zai kori jinnu daga muhalli ko gida ko kuma jikin dan adam saboda haka marika daurewa mana sa kiran sallah a lokutan kiran sallah ko kuma lokutan da ba lokacin kiran sallah sai mataki na uku wanda shi ma hanya ne da ake koran aljani daga gida ko wurin aiki ko kuma wuraren hira wato wuraren da muke zama a shine sanya akwai turarurruka da ake amfani da su na koran jini misali akwai haɗin da ake yi na kasbara da lubanin zikir su malamai da suka san irin muka na magungunan gargajiya ko kuma ce islamic medicine sun san irin waɗannan haɗin turarurrukan da ake yi na koran jini a kuma har wayo akwai haɗaɗɗun turaruka da ake amfani da su irin su hurul jin irin su ifraqul jin da ake sanyawa a gida ko a mahallin aiki abin nan wanda ya kan kori miyagun aljanu maita da shekaru a har wayo ana kona habbata saura ya'yan habbata saura a sashi a wuta shi ma hayakin yana koran miyagun jinnu yana koran maita da sauransu saboda waɗannan matakan guda uku ne a takaice su ne ake bi wajen tsabtace gida daga jinnu tsabtace wuraren aiki tsabtace wuraren kasuwancinmu daga waɗannan miyagun duk wanda ya lizamci waɗannan matakan tabbas sharri mai shari ba zai tasiri a kansa ba hasada mai satisla ba zai samu wurin zama a gidansa ba haka kuma mai mayu da kuma maita ba gidan shi ba zai zama wajen wato kai komansu a nan za mu takaita A wanda dai za mu ce muku a daga ƙarshe shine muna kira gare ku a ku shiga youtube channel din wanda aka rubuta alwahada a farkan tv za mu rubuta muku a screen din wannan bidiyo idan kun shiga ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman kararwa wannan zai ba ku dama ku rika samun daɗaɗen shirye-shiryen saboda za mu yi ta kawo muku shirye-shirye da suke da alaƙa da cewa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala katun to kasance cikin koshin lafiya